بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar talata a yau sha ɗaya ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar gabanin mu ci gaba da tafsiri akwai tambayoyi kamar haka wannan yana cewa malam barka da warhaka Allah ya kara lafiya da nisan kwana amin tambaya ta ita ce liman da ya tashi yin sallar qiyam da niyyar raka'a biyu biyu sai da ya zo raka'a ta biyun sai ya tashi zuwa ta uku sai da ya fara karatu ya kina zai yi tahiya ana ana biyu to malam ya zai yi ana a wannan sallah yana tambaya ne dangane da abin da ya shafi sallar asham ko sallar tarawihi maimakon ya raka abi ya zauna ya san yi sallama wadda ita ce aka fi kuma ita tafi shahara kuma ta zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam!" yana cewa salatul layli masna masna sallar dare biyu biyu ake yi da haka maimakon ya zauna ya tahiya sai ya manta ya mike har sai da ya fara karatu sannan ya tuna to sai ka ci gaba da yin karatu kai raka'a ta uku kada ka zauna sai ka miƙe ka kawo ta hudu in kai ta hudu sai ka zauna sai kai tahiya kai sallama maimakon yanzu kai biyu kai sallama kayi hudu kayi sallama dalili ko ya tabbata a cikin nana a cikin hadisin nana Aisha Allah ya kara mata yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma kana yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala 11 raka'a ta ce maza Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin watan ramadan ko a wani watan ramadan ya kasance baya karawa sama da raka a goma sha ɗaya sai ta ce yusalli arba'at yana sallatar raka a hudu wala tas'al an husnihinna wa hinna kada ma ka so ka tambayi tsawonsu da kuma kyansu saboda yadda suka kai da tsawo da kuma kyau sun mai yusalli arba'at sannan ya sake raka'a hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma salli salasa, sannan kuma ya a uku wannan ya nuna kenan ana iya a hudu a sallama da haka ba laifi ne ba wani abu ne idan ka zarce kayi hudu yi sallama duba da wannan hadisi da cewa ita raka a biyu a sallama din ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi biyu, kuma ita ce aka fi aka fi sani Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa qiyamul layl ko kuma qiyamul ramadan ya kawo sifofi na sallar dare yadda manzon Allah ya kan yi ya kawo sifofi daban-daban daga ciki akwai wannan sifa da na ambata akwai kuma sifar da ake yi a biyu a sallama har zuwa ƙarshe to da haka in kai haka babu babu laifi a ciki wallahu a'lam wannan yana tambayin cewa a shekara nawa ne azumi yake wajaba akan mutum azumi yana wajaba akan mutum idan ya balaga sawa'un mace ne ko namiji ita kuma balaga abinda malamai suke faɗa ba a iya kididdige ta da wasu shekaru mu'ayyanai sai dai galibiya a ce mafi yawanci mata na balaga a shekara kaza mafi yawanci maza na balaga a shekara kaza wannan ana iya ambato kamar yawancin malamai na ambatan sha biyar akan namiji suna ambatan sha biyar a kan namiji wasu kuma suna ambatan fiye da haka mata kuma za ga ana maganar wasu daga sha ɗaya sha biyu to amma dai abinda aka fi dogara a kai shine alamu alamu akwai alamu da in yaro ya zama yana da su ko yarinya ta fara yin to alamar ta manyanta kenan da haka alƙalami ya haukanta idan mace ce in ta fara jinin al'ada wasu matan sukan fara jinin al'ada daga shekara sha biyu wasu sha uku wasu masu sukan kai sha hudu amma galiban ne a nan kasar damu yawanci daga sha biyu yarinya tana iya fara jini to da zarar ta fara wannan jinin alama nuna cewa ta manyanta da haka azumi ya wajaba a kanta yaro kuma namiji yawanci abinda alamu da malamai suke ambata shine misali a gashi ya fara fitowa a haɓarsa ko kuma a marasa alama ce ta balaga ko kuma yin mafarki ya zama ya yi mafarki ga shi yana mu'amala da mace kila ma har ya yi inzali to duk wannan ya fitar da da ruwa wannan dai yana alama ce ta balaga da ka da zarar yaro ya ga wannan to manyanta idan kuma da shekaru ne galiban kamar yadda na faɗa suna cewa shekara sha biyar suna kallon hadisin ah, abdullahi bin umar ko shi ko wanda daga cikin sahabbai wanda da za je yaki suka fito shekara su sha hudu lokacin manzo Allah bai yadda su je yaki ba ya mai da su shekara da ta zagayo kuma suna da shekara sha biyar da suka zo kuma manzo Allah ya kyale suka tafi ka ce to wannan yana da cewa shekara sha hudu ana ganin ba su kai girma ba amma yanzu shekara sha biyar sun kai girma da haka dai abinda yake ga wanda yake da yaro ko yarinya wurin idan ya kai lokacin da zai iya yin azumi ba tare da cutuwa ba to sai a sa ido a ga yana yin azumi idan yaro ne ya kai shekara sha biyu sha uku sha hudu to a dinga sa yana yin azumin in ba ta larura ba kada ya bari yarinya in ta kai shekara goma sha ɗaya sha biyu ko da ba ta fara jini ba sanya ta dinga yin azumin kada ta bari sai inda wata larura wadda take karfafiya har zuwa kuma da lokacin da zai zama wajibi akan yaro ko yarinya to kuma ya riga ya ya saba ko ta riga ta saba wannan muna faɗa ne a bangaren abin da ya shafi shekaru wa illa akwai koda mutum ya girma din akwai sharaɗe da ake kallo na wajen ce din eh, ya zama ramadan ya shigo yana da lafiya idan ramadan ya kama mutum bai da lafiya azumi bai waje ba a kan shi ba a wannan lokaci sai in ya warke sai ya rama in ya warke to azumin ya waje ba a kan shi sai ya rama kunga wanda yake bai da lafiya yayin da ramadan ya kama ba a cewa wajibi ne sai ya yi azumi ya zama mazaunin gida idan yana halin tafiya mutum yana kan halin tafiya wata ya kama amma yana kan hanyar tafiya daga nan ya tafi lagos ko ya tafi kwatano ko ya tafi niger ya tafi wani guri a hanyar tafiya dare ya yi kuma wa shekari ramadan zai kama shi kuma bai je inda zai je bai na halin tafiya to kun ga ba magana bai azumi shari'a ta ba shi rangwami in ya ga dama zai iya barin azumin a lokacin azumin bai waje ba kan shi ba idan ya dawo sai ya kirga kwanakin da ya sha na tafiya bayan ramadan ya wuce ya rama ya ga dama kuma ya zai iya yi ya dau azumin to babu babu laifi to sannan kuma azumi yana wajaba ne na ramadan idan an ga wata ko da mutum baligi ne akili ne mai hankali ne idan ba a ga wata ba a wata ramadan baya wajaba a kai Allah ce fa man shahida minkum shahra falyasum haka nan zo mai hankali ko da ya kai adadin wannan shekaru ko ta kai adadin shekarun manyan taka amma babu hankali to wanda yake mahaukaci an ɗauki alƙalami a kan shi da haka azumi baya waje ba a kan shi wannan abin da ya shafi shirudu wujubin saumi kenan sharaɗan wajabcin azumi din wannan idan mun dawo bangaren abin da malamai suke faɗa yaushe ne azumi yake waje ba a kan mutum wallahu ta'ala a'lam har yanzu muna cikin suratu safati a ajiya mun tsaya akan aya ta hamsin da bakwai inda Allah maɗaukakin sarki yake aka yi to mana abin da yake faruwa da 'yan aljanna da sashinsu ya kalli sashi suna hira suna tattaunawa ɗaya daga cikinsu ya ce yana da aboki wanda suke nan duniya kuma yana kokarin ya hana shi imani da ranar sakamako har yana ce masa kai yanzu mai gaskatawa ne cewa idan mun mutu mun zama turbaya mun zama kasusuwa za a saka mana za a tashe mai mana sakamako to da ya na wannan ya ce wa abokan tattaunawar sana aljanna ko za ku tashi mu duba ne Allah ya gaya mana cewa ya duba ya gano abokinsa cikin tsakiyar wutar jahim yake cewa na rantsi da Allah ka ku saka halakar da ni ba dan ni'imar ubangiji na ba da na kasance cikin waɗanda yanzu aka tara a cikin wannan wutar akan wannan gaba muka tsaya a yanzu insha Allah ta'ala za mu dora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما نحن بميتين إلا موتنا الأولى وما نحن بمعقلين إن هذا هو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون نعم يتي أفما نحن بميتين ba masu mutuwa ba ne ba za mu mutu ba illa Mauta ta ula sai dai mutuwar mu ta farko da muka yi wa ma nahnu bi kuma mu ba waɗanda za a yi wa azaba ba ne? inna haza hakika wannan lahuwal fawzul azim shine rabo mai girma limithli hadha dan kwatin irin wannan sakamako falyamalil amilun ma masu aiki fi aiki wannan malamai na ambatowa cewa ci gaba ne da maganar waɗannan 'yan aljannatin ko wannan ɗan aljannatin kamar yadda wasu malamai suka ambata ma'ana shine yake ci gaba da gayawa sauran ‘yan uwansa babin bayani irin ni'imar da Allah ya musu na cewa ba za su mutu ba kuma yanzu ba su ba wata azaba da aka yi ce afa ma mai yi mayyitin ashe yanzu mu ba masu mutuwa ba ne? abin ya kawo kamar asiga ta tambaya amma istifhami ne takariri istifhami ne takariri, ma'ana tambaya ce amma kuma tabbatar da abin ake ma'ana yana jin dadin abin shi yanzu mu ba ba ba magana wata mutuwa mun riga mun yi mutuwa tun a duniya an shiga aljanna yanzu babu wata mutuwa kenan wasu kuma suka ce a'a wannan yan aljanna ne suke fada suke cewa mala'iku yayin da suka ga mala'iku sun yanka mutuwa tsakanin aljanna da wuta domin kamar yadda ya tabbata a hadisi bayan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta za a zo da mutuwa a sifa ta rago a kirawo yan aljanna su daga kai su leko a ce kun gane wannan su ce mun gane ta mutuwa ce a kira yan wuta su ma su leko a ce kun gane wannan su ce mun gane ta mutuwa ce sai a yanka ta tsakanin wuta da aljanna ma'ana yanzu mutuwa ta kare babu ita to yayin da aka yi wannan sai a ce ya ahlal janna khuludun fala maut ya ku yan aljanna dawwama babu mutuwa wa ya ahlan nari khuludun fala maut ya ku yan wuta da ba mu mutuwa to idan aka faɗi wannan saboda jin daɗi na yan aljanna sai su ce wa mala'iku afal afama nahnu bimayyiti yanzu mu ba masu mutuwa bane mana yanzu shikenan an gama da mutuwa illa mautatan al'ula sai dai mutuwar da muka ta farko wanda ma'ana suka ta duniya zuwa lahira wa ma nahnu bi mu'azzabi sannan mu kuma ba za a yi mana azaba ba mun zauna kenan cikin ni'ima da aka suka ce magana yar yan aljanna ne ga mala'iku yayin da aka yanka mutuwa kamar yadda muka faɗa wasu suka ce a'a wannan muminin ne da suke hira da yan uwansa muminai yake gaya musu cewa muna fa cikin ni'ima domin yanzu babu mutuwa kuma za mu dawwama a cikin ni'ima babu azaba duka dai idan ka ɗauki maganar sawa'un ta mumini ce ga yan uwan shi muminai ko ta yan aljanna ce ga mala'iku da suke gaya musu to za a gani yana ba da sakon cewa a cikin aljanna babu mutuwa ba maganan mutuwa mutuwa da aka yi a nan duniya aka yi tashi alkiyama to da zara an tashi kuma to shikenan magana mutuwa ta kare Kisa sa Allah gaya mana cewa yan wuta in sun shiga wuta ba za su mutu ba Allah madaukakin sarki gaya mana sun mala ya mutu fiha wala haya. ba za su mutu ba a cikin wuta ba kuma za su rayu rayuwa mai kyau ba da haka lokacin da za su yi ta kira cewa maliku mu a zo a gama da mu ina ma dai mu mutu to za a gaya mun cewa ƙara innakum makisun ko masu zama ne a ciki ba mutuwa haka nan yan aljanna Allah ya gaya mana makifi na fiha abada za su zauna a cikin aljanna har abada shi yasa magana mafi inganci wuta da aljanna ba za su kare ba akwai ra'ayin da ake hakaitowa daga wasu malamai cewa akwai lokacin da aljanna za ta kare ko kuma akwai lokacin wasu kuma suka ce akwai lokacin da wuta za ta kare a wai gari babu wuta ta kare gaba daya ma'ana da abin da yake cikin yanzu babu komai ta kare ita ma an tafiyar da ita ba magana mafi inganci da wuta da aljanna za su dawwama ne wutar da take karewa ita ce wutar da musulmai masu sako suka shiga ciki waɗanda aka sanya su ciki saboda sabon to waɗannan yau da gobe ana fitarwa za a waye gari babu kowa ya zama ta ƙare amma wutar da kafirai suka shiga kamar da ayoyin alkur'ani da dama suka gwada cewa wannan wuta ba za su fita daga cikin ta ba har abada yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha suna so su fita Allah ya ce ba za su fita ba har abada da haka wannan yake nuna cewa wanda ya shiga aljanna daga cikin ni'imar aljanna babu mutuwa saboda mutuwa tana dagula wa mutum lissafi biyar da ya kai da jin daɗi da fara'a da murmushi idan ya turo zai mutu sai ji ba daɗi sai ja abin da yake ji bai daɗi din ba ya daɗin ya ya salance a tare da shi to yana cikin ni'ima aljanna babu mutuwa sai dai wannan mutuwa da aka yi a nan ta duniya sannan kuma babu magana azaba duk wani ma abin da yake na wahala babu shi a cikin aljanna kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa sai Allah ya ce inna haza wannan haƙiƙa wannan ma'ana shiga aljanna da ku fita daga azaba lahuwal fawzul azim shine rabo mai girma domin babu wani rabo da yafi wannan girma mutum ya samu ya shiga aljanna ya kubuta daga wuta Allah ce fa man nufsiha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka sanya shi aljanna to ya rabauta wannan shi ake kira rabo kuma babu wani rabo da yafi wannan girma samun aljanna ga mutum yayin da ya bar wannan rayuwa da haka Allah ya ce li misli haza anan wasu malami suka ce fadin Allah ne li misli haza saboda irin wannan sakamako fal ya'malu na masu aiki fi aiki ana saboda irin wannan sakamako da za samu na aljanna na gidan ni'ima da rahma saboda irin wannan ne za a dage a yi aiki a tsaya a yi aiki tukuru don a samu gidan aljanna a nan ne ake son munafasa ake son mutum ya kokari ya kwaikwayi wani ya gama ya fi shi ila ya ga yana yin salloli na wajibai kuma yana na filfili sai ce to shi ma bari ya kwaikwayo da wannan aikin alkhairi dan ya samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah ila yana yin aikin alkhairi na ciyarwa shi ma ya ga cewa bari ya yi kokari ya yi aikin alkhairi shi ma kamar na wane ya kwaikwaye shi wajen aikin alkhairi dan ya samu kyakkyawan sakamako a irin nan ne ake son munafasa amma wani abin da ya shafi na duniya wannan ba wani abu ne da yake mutum zai tsaya yana gasa da wani cewa ya yi gida mai kyau ne ma sai na yi wanda ya fi nashi ya hau abin hawa sai na hau wanda abin hawan da ya fi nashi ya yi kaza sai na wannan kuke tsaya yana wannan ta hau kansa lokaci yake domin dai wannan ba zai kare ba dai yadda yi gida mai kyau za a wayi gari wani ya yi wanda ya fi nashi biyar da ya sai abin hawa mai kyau sa waye gari yana makan titi yana tafiya zai ga wani kuma ya zo ya wuce da wanda ya fi nashi din ashe ina ya kamata mumini ya mai da hankali ya mai da tunanin shi shine wajen gina lahirar shi wajen samun kyakkyawan sakamako Allah ya ce to dan irin wannan fal ya'malul Ma wannan aya tana gwada mana cewa aiki da mutum zai yi a wannan rayuwa na bin Allah madaukakin sarki da kiyaye addinin Allah Shi ne sababi na samun shiga gidan aljanna duk wanda bai yi aiki bai ya zauna ya dogara da wani ko ya dogara da dangana shi cewa shi dan wane ne ko ya dogara da cewa ai shi yana kan dariƙa kaza ba sai ya yi aiki ba ko ya dogara da wani abu daban bai tsaya ya bi Allah ba to wannan yaro dukan shi malamai na kirga mai yin tamanni mai burin shiga aljanna amma babu aiki to ana kirga da cewa mahaukaci ne wanda zai zauna kullum yana bore shiga aljanna amma baya aiki shiga aljanna baya sallah ko yana yi wani sa'in ya watsar ya bari yana shiga cikin haramun dumu dumu yana fadawa yana sabon Allah kuma kullum yana maganar an yi magana aljanna ya ce Allah ya sa muna ciki to wannan suna cewa wannan yaro dukan shi kuma bai da hankali domin mai hankali ba zai zauna baya yin aiki ba kuma yana ta tamannin shiga aljanna don haka akwai wasu mutane da zaka ga suna nuna a zahiri su ya annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma kuma za ga ayyukan da suke ciki ya saba wa abin da annabi ya zo da shi amma da an yi magana za su yi alfarma annabi za su yi ai daraja annabi ai za su ce ai mu in aka ce annabi an gama komai za ka yi ta jin kalmar annabi annabi a bakin su amma kuma aikin su ba aiki bane irin wanda annabi yake so ba aiki bane da annabi ya umarni da shi mutum yana harkar dini aikin shi shine in za a yi biki je ya sa kiɗa mata na rawa yana rawa tare da su suna abinda shari'a ta hana shi ma yana yi tare da su kuma a haka yana magana kullum ta ji magana shi na annabi shi na annabi shi na annabi wannan yana roɗar kan shi ne yana roɗar kan shi ne kuma akwai shaidan a cikin lamarin domin in kai na annabi ne to za ka yi koyi da annabi ta afil ilaha wa anta tazumu hubbahu kana sabawa Allah kuma kana rai cewa kana kan Allah inna haza fil qiyasi shani'u wannan hankalta ma abu ne mummuna dau kana hubbuka salikan la'atatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u shi mai so yana yin biyayya ne ga wanda yake kauna da haka kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama ta gaskiya shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin al'amura cikin abinda manzon Allah ya zo da shi kiyaye abinda manzon Allah ya ce ayi da barin abin da manzon Allah ya hana ya ce a nisanta wannan shi ne kauna ta gaskiya wasu mutane sun yi da'awar suna san Allah kamar yadda al-Hassan al-Basri yake ambatawa sun yi da'awar suna san Allah sai Allah ya jarrabe su da ayar qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim sun yi da'awar suna san Allah sai Allah ya ce to ga ya musu in dai kuna san Allah to ku bi mana ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu in suna son Allah to su bi ka ma'ana su koyi da abin da ka zo da shi kisa imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala karkashin wannan aya yake cewa wannan aya ta hukunta hakimatun bi anna man idda'a al-mahabbata al-ilahiyya wa laysa 'ala tariqati al-muhammadiyya fa huwa kafir yace aya tana gwada duk wanda ya da'awar san Allah amma baya kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to magaryaci hakikanin mai san Allah shine mai yin abinda manzo Allah ya zo da shi mai tsayawa kan addinin da manzo Allah ya zo da shi da haka aiki sababi ne na shiga aljanna idan mutum ya zauna baya aiki baya baya sallah baya azumi baya ayyukan da Allah ya ce ayi baya barin abin da Allah ya ce a bari to wannan koda yana ganin shi dan aljanna ne ya rubu kan shi saboda me saboda ya bar sababin da zai samu shiga aljanna da rahmar Allah da fadala Allah da haka Allah ya ce limiti haza saboda irin wannan falyamal al'amilun masu aiki su yi aiki su ma dan su samu kyakkyawan sakamako irin wannan na shiga aljanna Allah madaukakin sarki ya azurta mu da aljanna sai Allah ya ce أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة الظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون Allah ce a zalika ƙairun a zalika yanzu wancan da ya gabata na shiga aljanna na nimomin da ke cikin aljanna ƙairun shi ne ya fi alkhairi ƙairun nuzulan shi ne ya fi masauki na alkhairi am shajaratun zakko ko kuma bishiya ta zakko inna hakika mu ja'allaha mun sanya wannan bishiya fitnatan lil zalimin da zama jarrabawa ga kafirai innaha hakika ita wannan bishiya shajaratun bishiya ce ta khuruju fi jahim da take fitowa daga can kasan wutar jahim tal'uha ita itatanta ka annahu ruhusu shayatin kai ka ce kawuna ne na shaytanu anan Allah madaukakin sarki bayan yayi mana magana aljanna da ni'imomin da suke cikin aljanna da yadda yan aljanna za su tattauna cikin farin ciki da yadda ma za su gode wa Allah da ni'imar da Allah ya mutu to sai Allah yake cewa azalika khairu azalika yanzu wannan da ya gabata ana wannan abin da aka ambata na shiga aljanna na tattaunawa da suke na ni'ima da aka yi magana a kai. wannan ne khairun nuzulan shine yafi kyan masauki nuzul ana nufin masauki an ce a shi ne masauki wanda yake na baki wanda kuma yake haɗe da kayan jin daɗi da kayan ma'ana ci shi ake kira nuzul to wannan wancan masauki da aka bayan aljanna shi ya bi alkhairi na masauki am shajaratul zakko ko kuma masaukin da yake a cikin shi za a ci bishiya ta zakko wannan bishiya ta zakko bishiya ce mai wari mai kuma ɗaci ba ta da ɗanɗano mai daɗi da aka bishiya ce wadda take mai muni idan mutum yana cinta yana cinta ne amma a bisa dole shi yasa kira ta zaqqum suka ce az an kira ta da wannan suna saboda yadda ma'ana suke haɗiye ta cikin rashin jin daɗi cikin damuwa cikin dole to shi yasa a kira ta da da, wannan suna malamai sun tattauna cewa shin wannan bishiyar akwai ta a duniya ko ko sai dai a lahira wasu na cewa akwai ta a duniya a wasu suna faɗar cewa a tana nan a nahiyar wajen hijaz ɓangaren abin da ya shafi dab da ƙasar yaman suka ce akwai wannan bishiya wasu suka ce a'a ai ba ma wata bishiya ba ce mu'ayyana dukkan wata bishiya da ke ɗauke da guba mai ɗaci da mummunan wari to zakkun sunanta amma wasu malamin suka ce a'a babu ita nan Allah ya sifata ta domin da da akwai ta da Allah zai faɗa musu sifata da zai ce bishiya kaza da kuka sani to amma kasancewar babu ita shi yasa ma Allah ya faɗi ya yace tsaro haka annahu ru'usu shayatin da inda aka je aka dawo ita wannan bishiya bishiya ce mummuna mara dadin ci mara dadin wari kuma abinci ce ta yan aljanna a ta afuwan abinci ce ta yan wuta abinci ce ta yan wuta wanda suke ci a bisa dole domin in sun ji yunwa dole su ci za su ci ta ne a bisa dole sai Allah ya ga mana inna ja'alnaha mun sanya wannan bishiya din fitnatan lil zalimin ta zama jarraba ga ga kafirai abinda ake nufi a nan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa akwai wata bishiya ta azzaqo kuma wannan bishiya tana fitowa ne a cikin wuta sai kafirai suka dinga karyatawa kun ji wata karyar kuma ya za a yi bishiya ta fito a cikin wuta bayan wuta da abin da ya fito cikin ta cinye shi take yi to ai a bayan da za a hankali ya ya karbo wannan to shine Allah ya ce mun sanya ita bayanin wannan bishiya din cewa ta zama fitina jarrabawa da Allah ya ambace ta jarrabawa ne Allah ya gaya mana a wani guri cewa mafarkin da manzon Allah yi da abin da ya gani ya faɗa Allah ya ce duk mun kawo wannan dan ya zama jarrabawa sai Allah ya ambaci kuma wannan bishiya ce wa shajaratul ta fil qur'an da wannan bishiya da take la'antacciya da Allah ya ambata a cikin alqur'ani ita ma jarrabawa ne akwai abuwa irin wannan da dama wanda Allah madaukakin sarki yakan sanya shi jarrabawa misali Allah ya bayanin wuta yake cewa alaiha 19 akan wannan wuta akwai mala'iku guda tara da kafirai suka ji wannan suka dinga izgili har wani yana cewa sha tara to ni zan je da sauran ko kuma ku ji min da saura da haka Allah ya ce wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil kafaru ba mu sanya wannan adadi nasu ba idan mu jarrabe wadanda suka zama kafirai ya zan fitina gari da haka suke karyatawa suka fada cikin wannan shi kuma mumini idan ya ji irin wannan imani yake dan ya san cewa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai abu ne mai sauki a wajen Allah madaukakin sarki ya fito da bishiya a cikin wuta kuma wutar tana ci bata cinye bishiyar ba abu ne mai sauki a gurin Allah gashi dukkan mun karanta a cikin alkur'ani annabi Ibrahim an sanya shi wuta amma Allah ya ce kunna ya na ruhuni bardan wa salaman ala Ibrahim Allah ya ce wuta ki zama sanyi ki zama aminci ga Ibrahim kuma ya shiga bai kone ba bal ma a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai wanda aka je ba a cikin wuta kuma bai kone ba yadda aka yi wa annabi ibrahim shi ma an je shi kafire sun ba cikin wuta kuma ya fita bai kone ba kuma har yau da muke rayu muna ganin irin waɗannan ababen mamaki wuta din tana iya kamawa kuma Allah ya sa ta kewaye wani guri ba za ta ci ba ko kuma ta kama ta ci wani gurin kuma wani abin bai kone ba dai Allah yana gwada wa irin wannan da haka mumini ya san cewa ikon Allah wani abu ne sananne da Allah madaukakin sarki yana yi Ba amma su kafirai da manzo Allah ya faɗi haka sai zama na suna izgiri suna cewa ya za a ce bishiya kuma a cikin wuta kuma wuta bata cinye ba shine Allah ya ce inna ha shajaratun takhruju fi amdil jahim bishiya ce da ke fitowa a can kasan wutar jahim wasu malamin suka ce bishiya ce guda ɗaya amma tana da girma da rassa sai da ta mamaye dukkan wuta gaba ɗaya ta kowane sansanni dan wuta yake akwai wannan bishiya a wurin wasu kuma suka ce a'a wannan a nan ayin an faɗi jinsi ne nau'i ne ba ana nufin guda ɗaya ba ce a'a a cikin aljanna akwai irin wannan bishiyoyi da yawa amma dai sun fito kuma ci ne abinci ko yana cikin abincin yan wuta da za su ci sai Allah yana so ya sifata mana yadda wannan bishiya take da muni Allah ya ce talquha ya'yan wannan bishiya ka annahu ruhu shayatin kamar kawunan shaytanu ne sarguha ai samaruha ƴaƴan itacenta ka annahu ru'usu shayatin kamar kawunan shaidanu ne a nan wasu suka ce wasu malamai suka ce a me ake nufi da kawunan shaidanu suka ce kawunan shaidanu shaidan da aka sani shaidan da aka sani a abin gudu wanda yake da muni to haka kawunan haka ƴaƴan wannan bishiya yake kamar kawunan shaidanu suka ce to ya za a bada ne da abin da mutum bai taba gani ba ta yaya an ce a kan kamar kawunan shaidan wa ya taba ganin kan shaidan ce ba wanda ya taba gani to za a bada misali da abin da mutum bai taba gani ba sai mai suka ce a'a ai ya riga ya tarsu a dukkan kwakwalwar dukkan wani mai saurari, dukkan wani mutum ya san an ce shaidan to ba ne mai kyau ba a fibata kyau da shaidan idan mutum ya biya kyau sai a ce kamar bala'ika kamar yadda waɗancan da suka ga annabi yusuf suka ce ma haza bashara in haza illa malakun karim ta ce kamar mala'ika shi shedan ka ji an fi bata to abu ne mara kyau ko hira ka ji an ce ai shedani ne to ana nufin ma'ana yana yin wani abin da yake ba mai kyau ba suka ce yanzu yadda muke zaune a nan da za a ba kowa takarda da alkalami a ce kowa ya zana kan shedan ba Allah ya ce qal'u haka annahu ru'usu shayatin ba kowa ya zana kan shaidan in kowa ya zana aka miko sai an duba wanda ya fi muni sai a ce shi ya cinye ko ba haka ba in an bada yanzu an ce kowa ya zana kan shaidan a nan ba wanda zai zana kai mai kyau kowa zai kokari ya wani kai ko da wani kaho ko da wani tudu a gaba da wani a baya da wani kwari ana za a yi kowa zai kokari abin da yake da mai muni kuma an zo ana fitarwa aka ba alƙalai wanda ya fi muni shi za a ce wannan shi ya fi kyau suka ce to da haka dan Allah ya yi misali da da kawunan shekaru wani abu ne sananne kamar dodo ne suka ce dodo za ga ana cewa dodo amma kuma ba wanda ya taba ganin dodo din Allah raba ma suna amfani da kalmatul ghul su su su siffata abubuwa da kamar dodo din amma kuma ba wanda zai iya taba ganin wani abin da ake kira dodo sai dai ya ɗarsu a zuciyar duka mutane cewa dodo wata dabba ce ko wata halitta ce da take mara kyau har mutum yaro in yana ba ga dudu nan kaga ba dudun ya iya sani ba amma kalmar tana ba shi cewa wata dabba ce mummuna suka ce to dan haka dan an ce tsaloha ka annaha ka annahu ru'usu shayatin to mai karatu zai gane me ake nufi ma'ana ƴaƴan itatuwa ne saboda munin su kai ka ce kawunan shedan ne kamar yadda aka saba ana sifata abubuwa da dudu, ibrul qayyim yana cewa masnunatun zurqun ka an yabi aghwali yana faɗar irin irin mashi da yadda suke da kada su ce ka an yabi abuwali kamar hakoran dodo ya faɗa wannan dan saboda an riga an san cewa abu ne mai muni wasu muska ce a shayatsi na anan suna ne na wani maciji wanda yake yana da muni shi ake kira ana kiran shi da wannan da aka wahiya min aqbahil hayyan cikin maciji ba macijin da ya kai shi muni wa ha wa akhfiha jisman da gaskace to shi ake nufi amma magana dai mafi inganci ana nufin shaidanu din ba wai ana nufin wani maciji sananne ba ana nufin ‘ya'yan itacen ta kamar kawunan shaidanu saboda muni ita wannan bishiya ɗin cinta za su yi a matsayin abinci amma kuma ba za su yi musu amfani ba shine abinda Allah yake gaya mana anan fa innahum la akiluna minha bismillah فإنهم لآكلون منها فآكلون منها البطون ثم إنهم عليها لشربا من حميم lahum la'iban jahim Allah ce fa innahum haqiqa su la'akiluna minha masu ci ne daga wannan bishiya din famari'una min halbutun za su cika cikin su da ita sai Allah ce summa inna lahum alaiha sannan suna da bayan wannan bishiya din da suka ci suna da lashauban min hamim gaurayi haɗe-haɗe na ruwan zafi da tafashashen ruwa sun mai inna marji'ahum sannan makomarku la'ilar jahim shine wutar jahim mana Allah yana gaya mana wannan bishiya da duk da wannan muni na ta da da Allah ya kaddara wa yan wuta ba yadda suka iya za su ji yunwa kuma dole su ci ta shine Allah ce fa innahum la'akiluna minha za su ci fa mali'una min halbutun kuma sai sun cika cikin su da wannan bishiya din saboda haka shi ma wani nau'i ne na azaba mutum ya ci abin da ba daɗi kuma dole ya ci kuma dole ya ci da yawa saboda me saboda ya zama nau'i ne na azaba domin a nan duniya idan ba ka san abu ba ka san warin abu ko ba ka san dandanan abu to ba ka iya cin shi in kuma ka ci ba ka yi amai ba to da ikon Allah da ka kara ka kara sai ka yi amai din domin dama ba su kake ba to su goyon wuta yana cikin nau'in azabar da za a yi musu wannan bishiya tana da muni tana da wari tana da daci amma a haka za su ci kuma za a tilasta mu suna ci sai sun cika cikinsu da wannan abinci din wannan abinci din da kuma sauran nau'i na abin da za su cika kamar da Allah ya ce laisa lahum ta'amun illa min zari'in ba su da wani abinci sai irin wannan kaya din la yusmiru wa la yughni min ju ba ta sa kiba ba kuma ta wadatarwa daga yunwa to haka ita ma wannan da za su ci ba za ta hana su jin yunwa ba ba kuma za ta sanya su kiba ba abinci ne wanda shi karan kansa nau'i ne na azaba sai Allah ya ce kuma summa inna lahum alaiha sannan a karan kansu dai lahum suna da alaiha akan wannan bishiya din bayan sun ci la shauban abinda aka gauraya shi min hamim na ruwan zafi shaub shine abinda aka cakuda ma'ana ruwan da zafi sha ruwa ne da yake na daidai ruwan zafi ne na biyu kuma an haɗa shi da abin da ya shafi ruwan ciwo da ruwan kurji da wani ruwa na na dagwalo haka za a ta za shi shine shauban din Allah wani gurin ya gaya mana wasu a hamiman fa qatta'a am'a'ahu an shayar da ruwa mai zafi wanda ya yanke hanjin haka zai za su dinga shan wannan ruwa din kuma hanjin yana yankewa sannan a wani gurin Allah ya gaya mana ya tajarrahu wa la yakadu yusihu suna kwankwada amma da kyan suke hadiyewa da kyar suke haɗewa wa yatihil maut wa min kulli maka? mutuwa za ta zo musu ta ko'ina sannan a wani gurin Allah ya gaya mana ruwa ne wanda za su sha yana ta farfasa kamar dalma haka za su sha wannan ruwan cikin wannan yanayi na azaba Allah ya ce sun mai inna marji'ahu sannan makomarsu da ilar jahim zuwa wutar jahim ne wasu malamai suka ce wanda ya nuna kenan za su ci wannan bishiya za su sha wannan ruwan ba su ma kai ga shiga wutar ba dan daga shi aya ce sun ma inna marji'ahum la ila jahim sannan ma'ana bayan sai abubuwa sannan mu kuma zuwa ga wutar jahim wasu malamin suka ce a'a sun ma nan ba tana nufin at ba ba tana nufin at-tartib wa tarahi ba ba tana nufin sai kaza ya faru sannan kaza zai faru ba a'a kurin an kawo ta ne dan a ajira magana suka ce wannan kuma akwai shi a larabci sun ma tana iya zuwa ba wai lalle tana nufin da kaza fi kaza ba da haka anan suka ce suna cikin wutan ne za su sha wannan abinci za su sha wannan ruwa da wannan abinci din don haka makomarsu zuwa ga wutar jahim ba ana nufin fi daga baya ba a'a suna cikin wutar jahim din kamar ka ce dadin dadawa bayan cin wannan bishiya bayan shan wannan ruwa daɗin daɗawa kuma suna cikin wuta ta jahim Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaimin shi kuma yana cewa in wasu malamai suka ce kuma zai iya yiwa bayan sun sha ruwa din sun ci wannan bishiya din saboda azaba sun yi kokarin fitowa da suke kokarin fitowa suka game da wannan ruwa da bishiya suka sha bayan sun sha kuma aka sake dawo da su ce shi ma nau'i ne na azaba mutum yana cikin azaba yaga kamar ya kusa kubuta kuma yaga ya dawo baya to wannan kuma bayan kauna bayan fata da yake da shi ya kusa kubuta ganin shi ya da baya kuma wani nau'i ne na wata azaba da da haka anan babu wani dalili da zai nuna cewa ba su shiga wutar ba a'a suna cikin wutar kuma dadin dadawa za su gamu da wannan azaba din wanda yake da waɗannan ayoyi muke fahimtar cewa a lahira wuta masauki ne amma mummunan masauki ga wanda suka saba wa Allah madaukakin sarki masauki ne ga wanda suka saba wa Allah madaukakin sarki ga irin abin da za su ci da wannan bishiya ta azzako wadda bishiya ce da take ta ba daɗi warinta ba daɗi ku duba a baya da Allah ya mana bayanin giya da 'yan aljanna za su shafi ce lazzace mai daɗi amma a nan ku duba ita kuma da ana maganar wannan abin da za su sha da ruwan da za su fiya kace la shauban min hamid wannan yana so ma'ana ayoyin alkur'ani cikin maganar ni'ima sukan yi magana azaba dan ka kalli kowanne ma'ana irin ni'ima da 'yan aljanna suke ciki to akasin kuma abin da 'yan wuta su kuma suke ciki kenan na na wahala sannan wani yana nuna mana cewa a cikin wuta akwai ruwa amma ba ruwa bane na daɗi ruwa ne na azaba akwai abinci amma ba abinci bane na daɗi na azaba sannan wanda yana gwada mana Allah madaukakin sarki yana jarraba bayan shi da abuwa daban-daban da haka duk lokacin da Allah ya saukar da wata aya mu'minai suka yi imani su sallama cewa daga Allah ne amma kafirai da matattu sukan dada zamewa su fada cikin wannan jarrabawa su kuma soki wannan abin da Allah ya faɗa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana anan sannan sai Allah ya ambata mana dalilin da suka game da wannan azaba Allah ya ce innahum innahum ahdaru آباءهم ضالين فهم على Al-mau’aba’ahun zalli na sun sami iyayensu suna fatattu, fahim ala’a tsarihim don haka su ma a kan yi ramu da suke yin gaggawa, kama wannan jimla ce ta’aliliya, innahun, labazin innahun, kama ana faɗar dalilin ke musu waccan azaba ne, shi ne sun zo sun sami iyayensu a kan ɓata su ma kuma suka bi iyayensu akan wannan fasadin innahum alfau aba'ahum sun sami iyayensu dallina suna fatattu su ma da suka sami iyayensu suna fatattu maimakon su su bi gaskiya da tabbo musu su ba abinda manzo Allah ya zo da shi na shari'a sai su ma suka bi iyayensu akan wannan fasadin da haka Allah ce fa hum ala asarihim yura'un da haka su ma akan gurabun suke yin gaggawa suna bin su akan abin da suke kai wannan ya nuna cewa dalilin azabtar da su bacewa da suka yi kuma sun bace ne a bisa hujja a bisa dalili dan me saboda an gaya musu iyayensu nan ba sa kan abin da yake na daidai a wurare da dama Allah ya gaya mana idan suka ce inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun mu mun sami iyayenmu kan wata addini kan wani abu mu ma za mu bi hanyar sai Allah ya gaya mu cewa awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ko da iyayensu ba sa gane komai ba sa kan shirya ko da iyayensu ba sa kan abin da yake na hankali za su bi su wannan ya gwada kenan an zo musu da gaskiya an zo musu da bayanin gaskiya amma suka cije suka kabe cewa su za su ba abin da iyayensu ke kai wannan ne malamai suke nuna cewa koyi taqalidul a'ma koyi da mutum ido rufe ba bisa dalili ba bisa kyan abu ba abu ne da shari'a ta hana shi ana in za ka yi koyi kai koyi wanda yake na abu mai kyau ka kwaikwayi mutum cikin ayyuka na gari kyawawa ka kwaikwayi mutum cikin abin da yake akwai dalili da hujja idan kuma ya zama da kai ba ka da ilimin da za ka iya gane daidai da ba daidai ba to ka duba mutum na kwarai Allah ta yi fasalu ahlal zikiri ku tambayi masana in kuntum la ta'lamun in ba ku sani ba wanda yake gwada shi wanda baya baya iya tantance abin da yake mai kyau ko mara kyau mana hata addini bai da karatu da zai iya gane cewa wannan abin daidai ne ko ba daidai bane to abin da ake so yi koyi da ahlan zikiri masana abin mana masu tsoron Allah wanda suke da ilimi sai ya kwaikwaye su cikin ayyukan da ya ga suna yi saboda bai saboda shi bai sani ba amma wanda zai iya fahimta ya gane zai iya karantawa ya gane to ana son shi kuma ya bi abin da yake ya fahimta ya gane cewa wannan abu shine gaskiya shine ne dalili da haka malamai na ran mutane gida biyu ta bangaren koyi akwai waɗanda wajibi ne su koyi don rashin ilimi amma su koyi da masana malamai masu tsoron Allah akwai kuma waɗanda ba a ɗora musu koyi da kowa ba abin da ake so su abin da yake na gaskiya da hujja domin domin suna da ilimi suna da fahimta shi a malamai ma malamai suke kasa malaman akwai malamai mu mujtahidai waɗanda sun kai matakin da za su karanta alqur'ani da hadisi su fahimci hukunce hukuncen ciki su kuma yi bayanin hukunce hukuncen ciki su fito da halal su yi bayanin halal su fito da haramun su yi bayanin haram saboda mai saboda suna da ilimi ilimi kuma mai yawa da ya ba su damar da za su ke tantance al'amura suna da ilimin da ya shafi alkur'ani sun karanta alkur'ani sun san manonin alkur'ani sannan kuma sun san ayoyin da aka shafi a cikin alkur'ani sun san wanda suka shafi su sun san ayoyin akida sun san na hukunce hukunce ma'ana ilimin su mai yawa ne dangane da abin da ya shafi alkur'ani suna da ilimi na sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama suna da abin da ya shafi hadisai sun san hadisai da dama sun karanta su sun san fikihun hadisan sannan kuma suna da ilimi na abin da ya shafi lugha ta larabci wanda alkur'ani ba larabi ne haka nan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da larabci suke haka nan mafi yawancin littafan addini an rubuta su da larabci da haka suna da yaren larabci mai karfi da za su iya karanta waɗannan littattafai su fahimta sannan suna da ilimi na abin da ya shafi mustala usulul hadis suna da ilimi da ya shafi usulul fiqh suna da ilimi da ya shafi sauran al'amura sauran ilimin muka wanda ake bukatar mutum ya zama yana da su a addini ma'ana dai suna da ilimi mai faɗin gaske irin wannan su ne mujtahidai su ne za su zauna su karkashin wannan haya? yana nuna kaza a dalili kaza su ne idan wani abu ya faru a cikin al'umma za a koma gurin a ce to ga wani abu ya zo amma ba mu san hukuncin shi a addini ba so kuma su duba ayoyi da hadisai da bayanai na malamai da suke da shi su kuma tsora a kan ma'auni na ilimi su iya gano abin halal ne ko haram a bisa dalilai da za su nazarta da waɗannan waɗannan su kira mun shahidai ana samun su a cikin al'umma ba a cewa wai al'umma ta ƙare ba shahidi a cikinta a'a ana iya samu sai dai wani lokacin ana iya samun masu yawa wani lokacin ana iya samun sun yi karanci ko a ce a cikin kabila kaza ba wanda ya kai matsayin jihadi ko a unguwa kaza ko a gari kaza amma al'ummar musulmi gaba ɗaya ana iya samu kamar yanzu malamai irin waɗannan malaman da muke ambatawa akwai irin waɗannan malaman a wannan zamani an yi wasu wuce an yi kuma suna nan za ga ilimin su ya kai da za su yi jihadi saboda me saboda yadda suke da zurfin ilimi da faffaɗan ilimi akwai kuma waɗanda suke ɗalibai ne su kuma ɗalibai ba su kai ilimin waɗancan ba amma dai suna da ido sun ɗara sauran gama garin mutane za su iya karantawa idan waɗancan suka yi rubutu suka bada dalilai waɗannan ɗalibai za su iya saurara kuma su karanta kuma su fahimta kuma su iya gano wakila ma dalilan wani da ya ambata akan matsala kaza sun fi karfi akan dalilan wani da ya ambata a kai saboda dalili kaza da kaza da kaza da kaza to kaga waɗannan masu ma suna matsayin da za su bi abin da ya bayyana gare su na gaskiya sai kuma sauran gama garin mutane waɗanda su kuma ba su da waɗannan alat ba su da ilimi mai yawa na alkur'ani ba su da na hadisi ba su da na usulul fiqh ba su da ilimin mutsala ba su da ilimin lugha ma'ana su dai ba su da ilimi to anan za su yi koyi ne amma da wa za su yi koyi da ahlul zikiri malamai waɗanda ake shaida da cewa malamai ne da wannan ne za ga a duniya cewa wanda ya ce ina mazhabin maliku wanda ya ce ina mazhabin Imam ahmad wanda ya ce ina mazhabin abu hanifa wanda ya ce ina mazhabin Imam shafi me suke nufi suna nufin waɗancan malamai malamai ne da duniya ke musu shaida da ilimi ke musu shaida da tsoron Allah ke musu shaida da zurfaffen ilimi mai zurfi to bari tunda ni ban kai su ilimi ba ba kuma zan iya gano irin abubuwan da suka gano ba to bari in karanta abubuwan da suka rubuta da abubuwan da suka tafi ni ma in yi kokarin bauta wa Allah a bisa hasken abin da suka zo da shi da haka shine ma'anar bin wannan tafarki da to idan mutum yana kan wannan kuma ya zama ɗalibin ilimi ne da zai iya ganin dalilan malikiya da suka ce kaza mustahabbi ne ba kuma dalilan shafi'iyya da suka ce a wannan kaza din ma wajibi ne ya kalli dalilan ya iya aunawa ya bayyanci dalilan shafi'iyya sun fi karfi to ba da dan yayi aiki da da wannan amma sauran mutane sai su ba abin da suka samu waɗannan malamai wanda duniya ce mun shaida da ilimi suka rubuta sai su aiki da shi gwargwadon abin da ya bayyana a gare su amma mutum ya rufe ido ya ce gurin zai miƙa ragaman shi ga wani abinda wannan wani ya ce daidai ne daidai ne abinda ya ce ba daidai ba ne ba daidai ba ne to wannan ba wanda ake wa biyayya irin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ne duk abinda ya faɗa gaskiya ne in dai manzo Allah ya faɗa ya tabbata ya faɗa gaskiya ne duk abinda manzo Allah ya kore in dai ya tabbata manzo Allah ya kore to wannan gaskiya ne amma wani wanda ba manzo Allah ba zai iya faɗa ya zama abinda ya faɗa din akwai gyara abinda ya faɗa din akwai kuskure sai ya danganta me yasa yi kuskuren in gazawa ce ta dan adam Allah ma ba zai kama shi da wannan ba domin ya yi istihadin shi ya iya bakin kokarin shi in kuma ganganci ne yasa ya shiga da aka yi fada cikin wannan kuskure to a nan wannan gangancin da ya sai jawo masa Allah ya kama shi da wannan da haka a nan ayar tana nuna mana cewa ba daidai ba ne mutum ya fare abin da iyaye suke kai na fata? da wannan ne za a gane kuskuren waɗanda da a wasu sunna za ta zo amma sai mu ce shi ba haka yi iyayen shi na yi ba ce mai Allah ya ce manzo Allah ya ce shi ba haka yi iyayen shi na yi ba shi sallah zai yi da iyayen shi suke yi da haka ba zai rike hannu ba tunda mahaifin shi baya rikewa shi ba zai eh, tsaya karanta Qur'ani da tajwidi ba tunda baban shi ba karanta da tajwidi shi ba zai salla a kan lokacin ta ba tunda baban shi karfe biyu yake irin waɗannan abubuwa da haka ma'ana duk komai zai tafi kan cewa wai ya yi ga baban shi yana yi wannan kuskure ne mahaifinka zai iya zama yana da hujja a wajen Allah madaukakin sarki ila gurgurun abin da ya zo mai na ilimi kenan kai kuma yanzu baka da hujja a gurin Allah domin ilimi ya zo maka fiye da yadda ya zo masa duka yanzu wanda dukkanin mu nan da muke zaune mun san shekara hamsin baya shekara sittin baya ilimi bai yada kamar yanzu ba ilimi za ka bai kai yawan haka ba akwai ilimin amma bai da yarwa kamar yanzu saboda dalilai da dama hatta littattafan na karatu ba su da yawa a cikin al'umma din za a ga littafin da ake da su su tafi ne ma'adudai sanannu kuma ba a samun littafi sai an ɗau lokaci mai yawa ba kasashen laraba aka je ba saɓanin yanzu gashi za ka je kurbi ka sai littafi kaza da kaza yanzu ka je ka ce kana son haɗa ma sharhi na bukhari akalla za a ba kala kala kala kala wajen guda biyar ko shida ko bakwai a nan kasuwar kurbi wanda a dacen babu irin wannan sannan yanzu ka zo ka je kana son sharhin littafi kaza to yanzu hanyoyin ilimin sun karu sannan ilimin ya karu sannan abuwa na zamani sun taimaka ga samun ilimin to dole ne sanin yanzu mutane ga addini ya ɗara waɗanda suka gabata to waɗanda suka gabata in sun yi waɗannan abubuwa a bisa fahimtar addini ne suna da usuri a wajen Allah amma kai yanzu da ka gane kaza ba addini ka gane cewa kaza ba addini bane amma ka ce to kai za ka toge hujjar ka kurin haka na gaba bana yana yi to wannan ba zai tsiratar da kai a wajen Allah ba ba ka zai ke zuwa wuce a wajen Allah domin iya abin da ya zo mai na ilimi kenan kai kuma ka zo Allah ya tsare ka saboda mai saboda hujja ta tsaya maka kai amma baka bi ba shi kuma wancan da kake koyi da shi iya abin da ya sani kuma yayi yayi aiki da shi shi yasa duk lokacin da aka ce abu kaza mara kyau ko abu kaza ba ba a yin shi ko abu kaza shirka ne to ba kuma yana nufin duk wanda suka rayu a baya suka yi wannan abin an kafirta su ba su waɗannan hukuncin yana gurin Allah kuma suna kuma kai kanka da kake karatu din ka san cewa suna da uzuri domin ilimin bai zo musu ba a wannan a wannan lokacin to ba da za Allah ya kama su da abinda su sani ba musamman koyayyen abu wanda ba ba ba a fili yake ba akwai abubuwan da suke a fili suke ba a yi wa mutum uzuri don ya jahilce su mutum ya ce misali bai san shan giya haramun ba ne ba za a karɓi wannan ba don wani abu ne da yake a fili ko mutum ya ce bai san kin sallah laifi ba ne ba wanda zai karɓi wannan domin dukkan mutum ko yau mutum ya tashi ya san yin sallah wajibi ne banin sallah kuma laifi amma abubuwan da suke suna iya koyowa to anan za a iya musu uzuri a kai da haka wannan aya tana rushe mana a takalidanci wanda ake yi ba bisa dalili ba to wannan abin waɗannan mutane suka yi suka zauna cikin bata da kafirci kuma ya ja musu suka game da azaba a wajen Allah madaukakin sarki ubangiji Allah ya tsiratar da mu Allah ya amshi abin da muke gabatarwa na ibada da ya fi mana kurakuranmu Allah ya ba mu zama lafiya a kasanmu da dukkan kasashen musulmi gaba ɗaya waɗanda suke da bukatu na alkhairi a cikin mu Allah ya biya musu kowa Allah ya biya masa bukatar sa ta alkhairi Allah ya ba mu arziki mai amfani Allah madaukakin sarki ka jikan iyayenmu da malaman mu da magabatan mu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yafe mana kurakuran mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk